Mm-hmm. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi barkan mu da sake saduwa a cikin wannan course mai suna lafiyar kijarinki wanda yake yin bayani akan ya mace tun daga farkon haiba har zuwa lokacin da za ta daina haila ɗin kwata-kwata a ƙarshen ta kenan wanda kamar da na yi bayani a darasi wanda ya gabata darussa goman farko insha Allahu za su yi bayani akan abin da ya shafi mace mai lafiya sannan darussa goman ƙarshe za su yi bayani akan matsalolin mata amma wannan ba zai hana ba idan mutum yana da tambaya ba a discussion forum ɗinmu ya ajiye tambayarsa insha Allahu za mu ansa masa tambayarsa to kamar kullum ni abdulhakim bashir musa zan gabatar sannan khairu umma academy ta ɗauki nauyin kawo muku a darasi na baya mun yi bayani akan abin da ake nufi da haila kwanakin da haila take ɗauka sannan kuma da stages ko phases da mace kan bi dukkan wata tun daga menstrual phase ta shiga uh, follicular phase ovulation sannan kuma ta kare a luteal phase sannan a sake zagayowa duk mun yi wannan bayanin sannan a darasinmu na yau insha Allahu za mu tattauna akan abin da ake kira ovaries ma'ana jakar da take dauke da kwayayen mace sannan za mu tattauna akan sinadaran estrogen da progesterone kamar yadda muka yi bayani a mu na farko darasi na ɗaya mun ce nan da nan su ne ovaries wanda su ne primary sex organs gaɓoɓin mace su ne manya-manya a gaɓoɓin mace da suka shafi haihuwa dukkan sauran wata gaba da ta shafi haihuwa a bayan ovaries suke saboda idan babu ovaries to duka sauran gaɓoɓin amfaninsu gagge ne musamman mahaifa to menene amfanin su ovaries din nan ovaries suna da amfani manya-manya guda uku na farko shine samar da kwai a tsakiyar menstrual cycle a daidai period na ovul cycle na ovulation kenan a wannan lokacin sukan samar da kwan mace wanda zai je hadu da kwan namiji domin a samu fertilization a yi samu implantation da sauransu sannan amfaninsa na biyu shine samar da sinadarin estrogen wanda muka yi bayanin cewa sinadarin estrogen da kuma sinadarin progesterone waɗannan sinadarai guda biyu sukan taka rawa sosai wajen gina jikin mace ta yi kama da mace sannan wajen kula da mahaifarta da kuma kula da cikinta idan ta samu ciki wanda insha Allah za mu yi bayanin estrogen din da progesterone da kuma samuwar kwai din to idan aka tambaya su ovaries a ina suke na farko dai dukkan mace tana da ovaries guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu sannan ovaries suna da siffa kalan kamar balambalan balan wacce aka huba irin ƙatuwar balambalan ba irin madaidaiciya 'yar eh, karama suna da wannan siffar sannan eh, kamar da na faɗa akwai ɗaya a dama akwai ɗaya a hagu sannan a jikin mace anatomically a likitance suna cikin wani waje da ake kira ovarian fossa a cikin marar mace sannan su kusan ba a jikin sauran gaɓoɓin mace suke ba a suna dai kusa da fimbrai na fallopian tube a nan ba a jikin shi suke ba wasu jijiyoyi ne da ake kira ligaments wasu jijiyoyi ne suka rike shi kamar an yi hangin din shi ovaries kenan to in aka tambaya me ovaries suke yi kamar a baya mun ɗauko nan bayanin ovaries sukan saki kwai sannan kuma sukan saki sinadarai wanda za mu yi bayani insha Allah to ci gaba da ansa tambayar mu me ovaries suke yi da farko a cikin kwallo akwai ɓangaren da ake cewa hypothalamus shi hypothalamus wani ɓangare ne a cikin kwakwalwa yakan aika sako zuwa ga ah, gonadotropin releasing hormone idan ya aika saƙo zuwa nan zai gaya mashi cewa to a taɓo pituitary gland shi kun pituitary gland zai taɓo abin da ake cewa luteinizing hormone luteinizing hormone zai taɓa follicle stimulating hormone wanda kamar da muka yi bayani a darasi na biyu follicle stimulating hormone shi yake aiki a kan uh, ovaries a lokacin Uh, a lokacin menstrual cycle a daidai lokacin ovulation kenan a daidai lokacin follicular phase kai da follicular phase a daidai lokacin ovulation follicle stimulating hormone zai tabo ovaries zai tsokano su ya ce to lokaci yayi da za a saki kwai da haka cycle din yana fara ne tun da kwakwalwa idan lokacin haila din yayi ko lokacin cycle din ovulation yayi a hypothalamus za ta taba gonadotropin releasing hormone shi kuma ya taba pituitary gland daga nan luteinizing hormone sai kuma follicle stimulating hormone shi kuma follicle stimulating hormone zai aiki akan ovaries su kuma ovaries za su yi releasing din shi kwan na mace su ovaries suna sakin kwai a tsakiyar kowane cycle kamar yadda muka yi bayani kowane cycle averagely yakan ɗauki kwana goma sha hudu wanda a cikin kwana 28 kai afwan wanda a tsakiyar wannan kwana 28 din wa'ana rana ta goma sha hudu muka ce yawanci shi yake yin daidai da lokacin ovulation lokacin da ake sakin kwai da haka ovaries suna sakin kwai a tsakiyar kowane cycle ma'ana a daidai lokacin ovulation kenan sannan mu sani cewa kowace mace saɓanin namiji wanda ake haihuwar shi daga ya balaga zai iya ta sakin kwai mani kwayan cikin mali har mutuwa shi in dai ba wata matsala ta ratso ba amma ita mace ana haifo ta ne da kwayayenta wanda a farko sukan kai kusan kwai miliyan biyu wanda a lokacin ba su nuna ba wanda with time a hankali a hankali a hankali za su rika rage yawan su suna ƙara nuna suna rage yawan suna ƙara nuna a lokacin da mace ta kai balaga suna raguwa zuwa kamar dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari hudu ƙwayayen nata to daga kuma ta balaga daga balagar ta kuma zuwa menopause duka bai fi kwai ɗari hudu zuwa ɗari biyar ba suke samun damar su nuna su samu damar da za a iya fitar da su daga ovaries ba sannan wannan kwai 400 zuwa 500 su kadai ne suke iya samun damar fertilization to amma ko su din kawai duk wata tana haida za a yi ta zubar da su wasu na mutuwa wasu suna fita wasu suna mutuwa wasu suna fita har dai allah ya sa ga iya waɗanda za ta yi amfani da su a rayuwarta kun ga kenan da allah zai ba mace damar ta haifi duka ƙwayayenta a ce daga lokacin ta balaga ma kadai ga za ce kowace za ta haifi kamar 'ya'ya akalla ba ta haihu da yawa ba dai a ce 'ya'ya dubu ɗari biyu <laughs> mata duka goma kadai za su iya cika kano kenan to mu ci gaba da mu wannan wani hoto ne da ke nuna rayuwar kwan har zuwa ovulation daga nan muna da ovum din kwan wanda yana girma graphian follicle a yi haƙuri da yanayin hoton wanda graphian follicle zai zo ya zagaye wannan kwan a hankali zai ci gaba da girma yana girma in ya kai daidai wannan girman lokacin ovulation sai graphian follicle ɗin sai ya fashe sai kwan ya samu damar fita bayan ya fita zai bari ta wannan jakar wanda a ƙarshe ta ce take koma corpus luteum wanda za ci gaba da a samar da sinadarin progesterone idan an samu ciki idan kuma ba a samu cikin ba wannan corpus ne zai ci gaba da kankancewa a hankali a hankali har ya zamanto babu shi to wannan kusan bayanin da na yi a bayan akwai kwayaye a cikin follicles kamar da muka yi bayani 400 zuwa 500 kowanne na cikin uh, follicle din shi a hankali a hankali follicle din nan zai ƙara girma yana girma su kuma follicles sun za su rika samar da estrogen daga farko follicles su estrogen suke samarwa corpus luteum shine zai samar da progesterone amma a nan eh, follicles za su bayan sun girma za su rika samar da estrogen sannan da an zo daidai lokacin ovulation eh, ovary zai fitar da kwai bayan ya fitar da kwai abin da ya rage zai zama corpus luteum wanda shi zai ci gaba da samar da estrogen da progesterone idan an samu ciki ba samu ciki ba corpus luteum zai rika rage girma har zuwa lokacin da zai bace to idan kwan macen ya haɗu da mani namiji za a samu ciki kamar da na yi bayani corpus luteum zai ci gaba da aikinsa na samar da progesterone idan kuma ba su haɗu ba sai shi corpus luteum din ya lalace ya daina samar da sinadaran don haka sai endometrium ya tattare a fitar da shi a lokacin haila idan zan sake bayani idan kwan mace da kwan namiji bayan an yi saki kwan macen ya haɗu da kwan namiji asalin jakar da suke ciki banda ovaries wannan follicle din zai zama corpus luteum zai ci gaba da fitar da wannan sinadaran uh, progesterone da estrogen amma ya fitar da progesterone idan kuma ba a samu wannan haɗuwar ba to shi corpus luteum din zai tsotse ya zama ya bace a ƙarshe da haka bayan ya bace ciki ya fahimci cewa to yanzu ba a buƙatar wannan shimfiɗa ɗin saboda ba a samu mahaifa kai za ta fahimci cewa ba a buƙatar endometrium saboda ba a samu ciki ba don haka za ta tattare wannan endometrium ɗin ta yi watsi da shi sai a ce kuma mace ta shiga haila ko ta fara haila to sai tambaya ta gaba shine wani sinadarai da yake samarwa wanda wani mun riga mun san su sune estrogen da progesterone wanda dukan suna da mahimmanci wajen shirya mahaifa don daukar ciki da kuma da shan kwai sannan kuma suna taimaka wajen rike cikin har zuwa lokacin da Allah zai sa a haife shi to nan za mu yi bayani akan amfanin estrogen na ɗaya estrogen kamar yadda muka faɗi ovaries ke releasing ɗin shi bayan ya releasing ɗin shi ostrogen na taimaka wajen girman ovarian follicle wanda ovarian follicle ɗin shine yake ɗauke da kwan mace kowane kwai ɗaya yana cin follicle ɗaya kwai ɗaya follicle ɗaya kwai ɗaya follicle ɗaya da ka oestrogen shi yake zaɓar wani kwai ne zai girma towards uh, haila ta gaba ɗaya kenan sannan abu na biyu uh, estrogen yana taimakawa wajen girman mahaifa da kuma girman endometrium saboda girman mahaifa da girman endometrium suna taimakawa wajen ɗaukar cikin da zaman shi idan mace ta balaga dole mahaifar ta tafi wacce bata balaga ba girma saboda wacce ta balaga ta shirya ɗaukar ciki da haka dole mahaifar ta ta ƙara girma sannan uh, shi estrogen yana aiki akan fallopian tube wajen ƙara mucus mun yi bayanin mucus ina ga darasi na ɗaya wanda muka ce wannan mucus ɗin wani ruwa ne mai kauri mai santsi kamar majina haka wanda shi yake taimakawa wajen tafiyar kwai idan ya fito daga ovaries da motsin cikin fallopian tubes ɗin da kuma samuwar shi wannan uh, mucus ɗin zai taimaka wajen tafiyar kwai har zuwa ga mayafa sannan wannan mucus din yana dauke da sinadaran da za su ciyar da wannan kwan abinci har zuwa lokacin da zai isa ga mahaifa din sai abu na gaba yana taimakawa farjin mace wajen yakar kwayoyin cuta shi ostrogen kenan saboda yana ƙara yawan mucus shi kuma yawan mucus din yana zama kamar shimfiɗa ga mahaifar ya hana ƙwayar cuta ta ratsa ga bangon ah, farji sannan Uh, estrogen yana taimaka wajen fitar da gashi a sassan mace hammata gashin kanta ɗin uh, gashin gaba da sauransu sannan estrogen abin mamaki yana taimaka mace wajen laushin fata da kuma santsin fatarta in ka shafa fatar mace lokacin tana yarinya bata balaga ba da kuma sanda ta balaga zaka ji akwai bambancin santsin fata da kuma laushi sannan ostrich yana taimaka wajen siffar jikin mace wajen samar da siffar jikin mace girman mama girman ƙugu shape na hips ɗinta da sauransu da kuma girman kashin kugunta saboda shiryawa daukar ciki sannan kuma yana taimaka wajen canjin muryarta ta koma murya wanda bature ke cewa low pitch murya wacce murya mai ƙara ba ƙatuwar murya ba murya ce siririya amma mai ƙara high pitch murya da dai sauran amfani na shi estrogen ɗin sannan muka ɗauki progesterone shi ma daga cikin amfanin shi ne yana taimaka wajen kula da ciki idan ya samu kamar da na yi bayani a baya idan kwai ya fita daga cikin ovarian follicle ko graphian follicle yakan bar wannan follicle din wanda shi yake koma corpus luteum shi kuma corpus luteum muka ce zai ci gaba da fitar da progesterone yana fitar da wannan progesterone din ne don taimakawa ciki ya zauna idan ba a samu ciki ba kuma progesterone ba zai samu ba amma idan an samu ciki progesterone yana taimakawa wajen kula da shi ciki din sannan progesterone yana ƙara yawan mucus kamar yadda estrogen ke ƙara yawan mucus a fallopian tubes progesterone shi ma yana taimaka wajen ƙarin mucus a cikin fallopian tubes ɗin domin ciyar da ƙwai abinci kafin uh, ya isa ga mahaifa sannan progesterone yana taimaka uh, endometrium ko shimfiɗar mahaifa matuƙa wajen ganin cewa ta kula da kanta sannan kuma ta kula da ɗan ko kwan da zai zo kanta ya dasa kai shi sannan progesterone sinadarin progesterone yana hana maniyi wucewa ta service saboda zai rage girman kofar cervix da kuma yawan mucus din da ke wajen da haka duk maniyin da ya taho a lokacin da mace ke ciki in ya taho ba zai samu damar wucewa ba balantana ya je ya haɗu da kwai ba a sake samun ciki kan ciki ba da haka progesterone zai hana wannan maniyin wucewa ta cervix sannan progesterone yana taimaka yana hana ah, luteinizing hormone yawo don haka ciki ba zai samu ba abin da nake nufi a nan shine inisha a farko lutinazin homon yana taimakawa ne wajen samuwar ciki to amma bayan an samu cikin progesterone zai hana shi wannan lutinazin homon din aiki don haka ba za a samu ciki kan ciki ba to masu sauraron mu a wannan darasi mun yi bayani akan ovaries inda suke da kuma amfaninsu sannan muka yi bayani akan sinadaran estrogen da progesterone sannan da kowanne kuma da rawar da yake takawa a darasi na gaba insha Allahu za mu yi bayani akan fertilization ma'ana haduwar kwan namiji da kwan mace sannan kamar kullum kan mai tambaya ko neman ba da shawara ko abu makamacin wannan zai iya zuwa ga discussion forum mu ya rubuta tambayarsa ba insha Allahu za mu ansa masa haka duk mai shawara ma zai iya zuwa nan ya ba mu shawara kuma insha Allahu mu gaisa da wannan muka zo ƙarshen wa darasi na uku da haka nake cewa ah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh